hukumar tashin jirgin ruwan najeriya ta ce ɗana da aka yi kusa tashin jirgin ruwan bai sa ta yi ƙasa gwiwa ba wajen tafiyar da harkokinta ba na Legas kaɗai ba har ma na sauran birane da ke cikin najeriya shugaban hukumar na tashoshin jiragen ruwan ne na najeriya malam habib abdullahi ya shaida wa manema labarai haka a ofishinsa da ke nan birnin eko. ya ce sai dai shiga tashan ya ɗan ƙara tsauri ne fiye da da domin ganin abin da ya faru a daffan yau da ke dab da tashin jirgin ruwan ya ce ba hukumar ce kaɗai ta ƙara tsawar matakan tsaro ba a'a har ma da sauran jami'an tsaro da ke da ruwa da tsakiya har harkokin da ke nasaba da tashan musamman daga fitowa da kaya zuwa sassa daban-daban a ciki da wajen jihar sai dai na ce masa idan su wasu yi kasa a goyo ba anya bai ganin cewa sauran kasashe masu hulɗa da su za su yi kasa a goyo musamman ganin abin da ya faru kusa da wannan dafo din wato hakan ya rage adadin jiragen da ke shigowa amma sai ya fara bayani kamar haka. ai muna zama mu yi muhawara tsakaninmu da duk kowace tasha da take a bangaren yammacin afirka da kuma tsakiyar afirka wato west and central africa akwai manya-manyan ma'aikatan tashoshin jirgin ruwa na duk waɗannan bangare na kasashen nan mukan haɗu mu yi mitin mu yi muhawara mu don mu ɗauki matakai kuma ya zama da cewa kowane irin jirgi ne ya tofa mun san daga inda ya to mun san inda zai tsaya mun san inda zai tafi kuma da mutanen da suke ciki da kuma ya taɓo magana yiwuwan shigowa da muggan makamai ta tashin jirgin ruwa malam habib ya ce bai ce ba ta yiwuwa ba amma dai duk wanda zai yi wannan danyen aikin sai ya yi dogon tunani domin ko matakan tsaron da aka sa ya fi karfin shigowa da makamai barkatai amma da aka tambaye shi ko ina magana aikata ayyukan a kwana a tekunan najeriya a nan kuma labibu sai ya fara bayani kamar haka ito eh yanzu kam ai baka jin sa ana faɗa sosai da sosai kamar da saboda allah saboda haka wannan duk da ba hurumi na bane harka ce ta nebe da kuma ma'aikata na yan uwan aikina da suke nimasa wato maritime authority ina ganin ya ragu kwarai da gaske akwai shi da yanzu da ta maganganun amma abin gaskiya ya lafa ba kamar da ba bai ce shekaru biyun da ya riƙe wannan hukumar bakin gwagwaron hali an sauya abubuwar dama duk da yake akwai kalubale nan da can ba shakka ɗin din da aka yi a unguwar afafa da ke nan birnin iko ya zaburar da jami'an tsaro da sauran hukumomin da ke aiki a wannan sashen jihar ta Legas domin ko ga wanda ya san yankin a da na afafa da kuma yanzu ya san cewa an ƙara jami'an tsaro a wannan waje ladan ibrahim aiwa murya amurka daga lagos a najeriya